به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar takwas ga watan Rajab shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar biyar ga watan hudu shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ji kansu da rahama za mu tashi a kan babi na sha uku babun fi bayani kasarati turuƙil khair babi da ke dauke da bayani akan yawaitar hanyoyin alkhairi a musulunci Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim babu wani abu da za ku aikata na alkhairi face Allah yana mai cikakken masani da abin da kuka yi aya ta 215 cikin suratul baqara wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah babu wani abu za ku aikata na alkhairi face Allah yana sane da shi aya ta 197 cikin suratul baqara waƙala qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata wani aiki daidai da kwayar ko kwayar zarra na alkhairi zai ga abin da zai ga sakamakon abin da ya aikata a ranar alkiyama وقال تعالى وانا تسي سورة آية بقوة cikin سورة الزلزلة وقال تعالى كما ألا مدوككية man amila salihan fali duk wanda ya aikata wani aiki na gari to kansa yi wa amfanin abin gare shi zai koma aya ta sha biyar cikin suratul jafiya wal ayatu fil babi kathira mala ce ayoyi a ƙarƙashin wannan babi suna da ɗimbin yawa wa amma al ahadithu amma bangaren abin da ya shafi hadisai kuwa fa kathiratun jidda ce su ma suna da yawa matuƙa kwarai da gaske wahiya gairu mun hasira hadisan ba za su kirgu ba fa nadhkuru min minha don haka za mu faɗi wani sashi daga ciki ba duka ba sau da haka hadisi na farko a ƙarƙashin wannan babi shine ma da yake cewa an abi zar an karɓo daga abi zar jundub bin junada jundub dan junada radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala yace qultu ya rasulullah nace ya manzan Allah ayyul a'mali afdalu wani aiki ne mafifici cikin ayyuka qala al-imanu billah manzo yace ba da gaskiya da Allah wal jihadu fi sabili da yin yaƙi a kan tafarkin Allah ƙultu <coughs> na ce ayyun riƙabi afbal a bayi kuma da za a iya ‘yantawa don neman lada wanne ne ya fi ƙala an fasuha inda ahliha manzo ya ce wanda ya fi daraja a gurin masu ita ko a gurin masu su bayin wa aktharuha samana wanda kuma yafi bayan da ake da su kuɗi da tsada shine mafifici wajen yantawa qultu fa in lam af'al yace sai ce to mazan Allah in ban iya aikata haka ba fa ba damar yanta bawa me abin da yafi qala tu'inu sani'a yace to ka taimakawa mai sana'ar yi da wani abu na gajiyawa ko kasawa ta same shi da yake buƙatar ɗauki Autos tasna'u li ko kuma ka agazawa wanda bai da abin yi wanda bai sana bai da sana'ayi qultu ya rasulullah yace sai na ya manzon Allah A ra'aita in ba'ubtu an ba'd amal to me za ka ce me kake gani idan ne rauni game da wani sashi na aikin da aka ambata ban iya yi ba ƙwala ya ce ta kofo sharraka anin nas to ka kame dukkan wani abu na shari da zai fito da gare ka game da mutane kada ka cutar da kowa fa inna ha sadaka hakan ma sadaka ce minka daga gare ka ala nafsika da amfanin zai koma ga kanka ka yi wa kanka sadaka idan ka kare jama'a daga fuskantar ka. muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi da farko wannan babi mala ya bashi suna da babun fi bayani kasrati turuqil khair ko babi da ke bayani akan yawaitar hanyoyin alkhairi yawaitar ayyuka na alkhairi cewar da i babun fi bayani kasrati turuqil khair abin da yake nufi babi da ke ɗauke da bayani akan cewar alkhairi a musulunci ina da hanyoyi masu ɗimbin yawa bai takaita iya wani yanayi banda wani yanayi bai takaita iya wani salo banda wani salo ba a ina da salo-salo da hanyoyi da ɓarya-ɓarya daban-daban masu ɗimbin yawa malamai suke cewa hakan martabawa ce daga Allah subhanahu wata'ala da yawa bayansa da yawaita hanyoyin da za su iya bi su cimma samun alkhairi da a ce hanya ɗaya ce tak to aka samu ƙosawa sai kuma a samu gazawa amma ba hanya ɗaya ba ce ba salo ɗaya ba ne akwai sallah akwai azumi akwai sadaka akwai sada zumunci da abubuwa masu kama da haka sai ka tarar wani yana da rauni wajen ya iya tashi maka sallar dare amma yana da ƙarfin hali da juriya wajen yi maka azumi wani ba zai iya zama da yunwa ba a game da azumi bai da juriya amma kuma zai iya tsayawar dare wani kuma za ka tarar da cewar da tsayawar daren da azumin ba sa samu amma ya cire abin da yake da shi ya sadaka abu ne mai sauki a gurinsa wani kuma allah ya masa baiwar duka ya yi azumin ya yi sallar daren ya yi sadakar ya sada zumuntar da abubuwan da suka kama da haka zalika fadlullahi yutihi man sha. falala ce da baiwa da Allah yake wanda ya so cikin bayi kaga ayyukan alkhairi ba sai masa wahalar yi to malai yake sanar da mu cewar hanyoyin alkhairi dai a musulunci suna da dimbin yawa ba kaɗan ba ne malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ya ji kansu da rahma a ƙarƙashin wannan babi sai yake cewa to su tushe da ake da su na hanyoyin alkhairi a dunkule guda uku ne in kaso tattare su kai musu wato anin barya barya tunda malam yana gaya mana hanyoyin alkhairi a musulunci suna da dimbin yawa shi yasa malam ya babi akan haka malam imamun nawawi shi kuma dan ya sauƙaƙa maka fahimtar waɗannan hanyoyi a dunkule sai ya ce za a iya kasa su gida uku kowane kashi yana ɗauke da wasu ɓaryoyi masu yawa kashin su ya ce wato ƙoƙari wajen yin aikin alkhairi da gangar jiki akwai wannan ɓaryar kamar sallah kamar azumi jikinka ne zai aiki a ga kayan ruku'u a ga kayan sujada ko a ga ka zauna baka ce ba baka sha ba wani wani abu ne da ya shafi gangar jiki to akwai ayyukan alkhairi da suka shafi jiki sannan sai kuma wato ne ayyukan alkhairi ta bangaren abin da ya shafi ba da dukiya ɗauka abin da ka mallaka na kuɗi ka tafiyar da shi a harka Allah a abin da yake alkhairi to wannan shi ma ɓarya ce mai zaman kanta ta hada da irin su zakka ta tilas dole ta hada da sadaka ta hada da ciyarwar da mutum yake wa iyalansa duk dai magana ce ta ka saki kuɗi ka siyo abin da za a ci ka saki kuɗi ka siyo cutar da za a sa ka saki kuɗi ka siyo maganin da za a sha don maganin cuta da abubuwan da suka kama da haka ciki wannan ɓarya su daban sai kuma na uku su ne tushen da ya ƙunshi waɗannan abubuwan guda biyu a dunkule guri guda ya taɓo wani abu na abin da ya shafi da jiki ya taɓo kuma dukiya kamar abin da ya shafi yaƙi in za a fita yaƙi sai kayi da jikinka sai kayi da dukiyarka domin koda da ake fita da doki ai dokin ɓangaren dukiya ce a bashi ya ci a yi kiwonsa a haushi a tafi kuma ana tafan ma sai ya buƙaci abin da zai ci ko za ka sai makaman da za ka yi amfani da shi a yaƙi shi ma dukiya ce ake take aiki za ka sai silken da za ka tsare kanka da shi nan ma dukiya ce take aiki sannan kuma kai da za ka yi aikin kai sara ko ka kare ai jikinka ne zai saboda ka kaga ya haɗar da dukiya da kuma yi da jiki kamar aikin hajji da ake tafiya a halin yanzu za ka yi ta kuɗi bayan yi da jiki farko sai ka biya kuɗin kujerar hajji ko haɗe da guziri zaman kansa yake wannan shi kaɗai ba zai maka hajji ba sannan kuma in an je kai ne amina kai ne a arfa kai ne a muzalifa kai ne yin jifa kai ne dawafi kai ne sa'ai ko so da ya haɗa yi da jiki da kuma dukiya yace to tushe na alkhairi a cikin waɗannan abubuwan yake zagaya Allah ya nau'anta waɗannan hanyoyi na alkhairi iri daban-daban dan wato anin falala ga bayinsa in baka iya yin wani ba za ka yi in baka sami yin wani ba za ka iya samun damar yin inda a ce kawai aikin hajji aka sa to ai ya sare daga marasa kuɗi ke kuma su suka fi yawa ko da sai a ce ibada kawai ta aikin alkhairi ta taƙaita iya masu kuɗi ne su suke iya yi mu yan kallo ne to kuma aka ce a magana ce ta sai da ƙarfi to kuma wanda bai da ƙarfi shi ma anan na jikin sai ka tarar ba zai iya yi ba amma yana da ƙarfin dukiya zai iya amfani da dukiyarsa kuma ya tara kansa alkhairi saboda haka mala yake cewa tushen alkhairi ina shiga karkashin waɗannan ɓaryoyi guda uku ɓaryayi da jiki ko da dukiya ko kuma da jiki da dukiya a lokaci guda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim abin nufi babu wani aiki na alkhairi da za ku aiwatar face Allah yana mai cikakken masani da wannan aiki kuma zai saka muku akan sanayyarsa da shi aikin ya sa ma ike tare da sakayya da lada a kai inda bai san da shi ba to ai da bai tanadi ladan bayarwa a kansa ba saboda haka wani aya take sanar da mu ayyukan alkhairi suna da ɗimbin yawa tunda cewa i me wa ma taf'alu ma din nan ko me ko me kankantarsa ko me yawansa ko me kasancewarsa daban-daban salo-salo in dai kuka aikata wani aiki na alkhairi to babu shi kowane iri ne face Allah subhanahu wataala yana mai cikakken masani da wannan aikin alkhairi wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim alim shine cikakken masani wanda ba wani abu da zai boye gare shi Allah yake cewa wasi'a kullu shay'in ilma qad ahata bi kulli shay'in ilma saboda haka ilimin Allah ya kewaye kowane ya yalwaci kowane irin abu a wannan aya akwai sanar da muyalwar ilimin Allah subhanahu wata'ala da zamantowarsa masanin kwakwaf game da dukkan abin da bayi suke aikata na alkhairi kamar yanayin yadda wannan aya take fahimtar da mu haka take dauke da wannan bayani haka makamanci yadda take dauke da shi ita ce take bai da ita Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin babu wani abu da za ku aikata na alkhairi kowane iri ne face ya Allah Allah yana sanar da shi ya Allah Allah yana sanar da shi Allah zai san da kun to saboda haka da aka ce min khairin na aikin alkhairi kowane iri min khairin ko mai kankantas saboda haka ya hada da kowane iri mai yawa da kaɗan babba da karami in dai alkhairi ne to Allah subhanahu wata'ala yana sanar da ai kuma zai sa kai ya aka. sau da na ayo ga baki ɗayansu suna sanar da mu akan cewar hanyoyin alkhairi a musulunci suna da ɗimbin yawa ba samfuri ɗaya ba a samfurori ne daban-daban salo-salo ne daban-daban kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata wani aiki ko mai kankantarsa misalin kwaya zarra to zai ga sakamakon abin da ya na aikin Allah na sanar da shi kuma ya tanadi sakayyar wannan aiki bawan zai ga sakayyar abin da yi to shi wasu malaman suka ce da Allah yake cewa a wannan aya faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wannan kalmar yara suka ce abin nufi da bawa zai ga sakamakon zai ga sakayyarsa tun a nan duniya kafin lahira a kuma alamun da suka faɗa tabbas sanin kowa ne sakayya ta gaba ɗaya mai ɗorewa ta dawama da Allah yake wa bayi a lahira to duk wanda ya aikin alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala bai takaita sakayyarsa akan alkhairin iya lahira a duniya ma ne masa sakayya ta kwarai so da haka da wanda za su ce zai ga sakayyar abin da ila alkhairi a duniya kafin lahira da wanda za su ce zai ga sakayyar abin da i a lahira duka gaba daya ya haɗe domin ko ba a baka komai ba akan aikin kirkin da kai a nan duniya ka sami yabawa da ƙaddarawa daga bayi sakayya ce domin za ka zo kai abin kirki a zo ana magana cewa ai abu kaza ne wallahi ka gare jiyar nan ce tuka-tukan nan abubuwan da ake jawo ruwan da shi ya samu matsala ka ga yanzu unguwan nan karab ba ruwa wani ya yunkura shi shi kadai ce a je a siyo abubuwan da suka lalace a zo a sa ka jana cewa ai wani ne ya bada kuɗa Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya biya shi Allah sa ya gama lafiya ko ai ka samu sakayya ta duniya kafin ta lahira na farko kayi kima da daraja ga addu'a za ta biyo baya gashi kuma duk wanda ya sha daidai da makwarwa daya sai ka samu sakayya don kai na sanadin da ya samu damar da ya jawo har ya samu abin da zai shi su da to akwai sakayya ta duniya kafin ta lahira yabawa da godiya da bayi za su yi akan abin da kai sakayya ce kuma su masu yi maka shaida ne ta kai mutumin kirki ne domin kada musu suna gani wani sakayya ce ta nan duniya kafin ta lahira da Allah subhanahu ta'ala yake bawa a kan aikin alkhairin da yi wa ta'ala kuma Allah madaukake ce man amila salihan fali nafsi duk wanda ya aikata wani aiki na gari. ko me sallah ce azumi ne sadaka ce sada zumunci ne taimakon marashi ne duba mara lafiya ne kai gawar mamaci ne addu'a ce ga wanda ya rasu duk abin da ka sani da alkhairi nagartaccen aiki sai Allah ya ce man amila salihan sai kawo shi a nakira duk wanda ya aikata wani aiki nagartacce sau da haka kawo nakira kafinta ta zamanto an zo da sharaɗi man amila duk wanda ya aikata salihan nagartaccen aiki fali nafsi sai Allah ya ce dan kansa abin nufi amfanin wannan abin alkhairin da i amfanin wannan nagartaccen aikin da i zai dawo ne zuwa gare shi ubangiji subhanahu wata'ala bai da bukatar aikin da bayi suke shi wadatacce ne bayi su ne mabukata su ne aikin kirki zai wa rana su dakato wanda i aiki na gari nagarta aikin da i sakayyata zuwa gare shi za ta komo shi zai ci muriyar haka hakan da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ƙaimi ne aka yi wa bayi da cewar su tsayu da yin abin da zai amfane su su tsayu da yin abin da za su mora nagartaccen aiki ayyukan alkhairi su yawaita su dan su yawaita wa kansu sakayya kyakkyawa Allah ya sa mu dace mala yace wal ayatu fil babi kathira ayoyi da suke magana akan wannan matsala ta yawaita ayyukan alkhairi a musulunci suna da yawa bangaren hadisai kuma yace su suka mafi yawa ba za su kirgu ba amma dai ga wani sashi daga ciki shine ya fara da kawo hadisin farko wanda a jerin hadisan da muke yi tun daga farkon littafin wani hadisin da za mu yi yau ko muke tsaka da yi shine hadisi na 117 wasu kuma nasu da 18 a lissafin da ake a kuma wannan babin da muke ciki shine hadisi na farko a babu shine sahaban hadisin jundub bin junada ibn sufyan shi sunansa jundub babansa junada kakansa sufyan ana masa alkunya da abu zar kuma ɗan ƙabilar gifar ne ina ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta a karan farko lokacin da shiga musulunci yake da wahala sai ɗaiɗaiku sai masu juriya sai waɗanda wato anin Allah subhanahu wata'ala ya so su da tarin alkhairi na za su riga kowa karɓa su daɗe su ne kafin wani zo ya tarar da su duk ma da ya zo albarkacin abin da suka kai suka riƙe aka gani aka kwaikwaya aka yi irin kiransu ne da jawo wanda suka yi musuluncin ya samu wato ainihin mabiya suka yawaita har suka yi karfin da suka to yana daga cikin yan farko farkon musulunta a farkon wato an kiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne wanda yake wankan tarwada da bahaushe yake cewa ba fari bane irin fau ba kuma baki bane a ya sarka farinsa yana da dan wato duhu duhu saboda haka irin su ake cewa adam wanda yake da wato sarkin baki a cikin farinsa sannan dogo ne mai diri kuma allah ya masa yawan gemu cikin sahabbai sannan malamai suke cewa jagora ne ina cikin 'yan gaba-gaba wajen tsage gaskiya da gudun duniya ga ilimi da kuma aiki da ilimin Allah ya sanya shi mai faɗa gaskiya bai shakkar ko tsoron zargin mai zargi a wajen fayyace gaskiya in dai gaskiya ce zai faɗe ta sai dai ko mai za a yi ta mai waƙen in za ka faɗi faɗi gaskiya ko mai ta ka ja maka kabiya kuma sai dai ta ja ma alkhairi don ko wanda ya ji ciwon abin da kai na gaskiya a kwana tashi zai zo idawo ifanci cewar abin da kai daidai gaskiya ce ko da taimaka ciwo sannan bayan haka allah subhanahu wa ya karɓi rayuwar wannan bawan allah abu zar a inda ake cewa an raba za a lokacin halifancin sayyidina uthman bin affan halifa na manzo na uku cikin halifofi Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta talatin da biyu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaban annabi Abdullah bin Mas'ud shi ya masa sallah Gangaren masanin alqur'ani cikin sahabbai Allah ji kansu gaba ɗaya da rahama Abu Dhar yake cewa qala qultu ya Rasulullah nace ya manzon Allah ayyul a'mali afdalu wani aiki ne mafifici cikin ayyuka qala manzon Allah ya bani amsa da cewa al-imanu billah ba da gaskiya da Allah shine aikin da yafi kowanne aiki falala shine mafificin aikin da yake kowanne aiki wal jihadu fi sabili da kuma yaƙi da gwagwarmaya don tabbatar da hanyar Allah da ɗorewarta to a wannan gaba malamai suke cewa hadisin ina mana bayani akan mahimmancin al'amuran addini a gurin sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yadda suke da hankoran yin tambaya akan abin da ya shafi addini a addinin ma abin da ya fi suna tambayar abin da ya fi don su yi su dace da samun wannan fifikon kuma haka Allah ya datar da su har manzo ya shaide su da cewa khairun nasi ƙarni mafiya alkhairin mutane waɗanda na rayu da su sun mallabe na yalunahum sannan masu bi musu sun mallabe na yalunahum sannan masu biyo musu saboda haka suna da ƙoƙarin su tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama abin da yake mafifici a ayyukan alkhairi a ayyukan musulunci a al'amuran addini kuma amfanin su tambayar don su sani su kiyaye su iya su aiki da shi to wannan na sanar da mu cewar mu ma in muna so mu daraja da kima mu bi hanyar da suka bi mu san abubuwan al'amuran addini kuma mu yi kokari mu aiki da abin da muka sani na addini da haka ake samun falala da martaba da matsayi a gurin Allah da kuma tsakankanin bayansa sannan hadisi yana sanar da mu cewa imani wanda yake aiki ne na zuciya kudiri abin da ya shafi zuciya a cikin gabbai da ɗan adam yake da su ba aikin harshe ba ne ba na gangan jiki ba ne farar da garaje sai zuciya ta karɓa ta gunsa ta ƙudurce sannan kake jin wannan abin ya fito kan harshe sannan kake ganinsa a gabbai da haka duk wani wanda za ga yana sallah ba za ka ga yana sallah ba sai bayan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zuciyar sai ta karba ta gamsu allah ya cancanta a sannan ka ga yana alwalar sallah sannan ka ga ana sallah da shi sannan ka je yana karatu alqur'ani an fahimta amma in zuciya ba ta karba ba ba za ka ga yana ba bai gabansa to saboda haka aikin zuciya imani to ne mafificin aiki a dukkan ayyukan da bawa zai ko yake me yasa aikin imani da zuciya take yi ya fifici kowane aiki saboda ba wani aiki da za ka ya zama karɓaɓɓe sai kana da imani shi yasa ya fi kowane aiki sharaɗi ne in kana so kai wa Allah aikin kirki ya karɓa ka zama mumin in kana kafiri ba zai karba aikinka sannan kuma malamai suke cewa aikin imani Allah subhanahu wata'ala yana ba da sakayya a kansa fiye da sakayyar da yake bayarwa akan waninsa to a sakamakon haka ya fifici dukkan ayyuka tunda ba su kai shi lada ba an fahimta domin shi ya sa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba yadda za a yi wanda ya imani da Allah daidai da kwayar komayya daidai da kwayar zarra kuma ya tabbata a wuta ko ya yi laifin da za a yi masa azaba a wuta ba zai dawwama a cikinta ba zai fito zuwa aljanna to ta sakayya za a yi wa bawa da ta wuce aljanna da kuma ganin ubangiji bayan shiga aljanna da yake wanda suka shiga na ya yarda da su ce daga yanzu ba ni bai muku azab ba ni bai yin fushi da ku to kaga imani ne yake sa samu wani saboda manzo ya ce shine aikin da ba zai yi ba in dai kana da shi ka dawo ma a kidan ya kere komai an fahimta shi ne malamai suke cewa shi yasa annabi sai yake cewa da aka tambaye shi wani aiki ne mafifici sai ya faɗo aikin zuciya yace ba da gaskiya da Allah shi ne aikin da ya fi kowane aiki domin sai da imani za a karɓi duk aikin da za ka sannan kuma sakayyar da kake samu akan imani ta ke duk sakayyar da za a maka akan wani aikin da ba shi to wannan yasa ya fi kowane aiki to mai manzo ya goya da shi sai kuma yake cewa wal jihadu fi sabili da kuma yaki? saboda tabbatar farkin Allah addinin musulunci imanin da kake kai ya ci gaba da tabbata da ɗorewa wasu masu samu su shiga a kira wasu a ja da wanda suka ce ba za a yi shi ba za su yi ba za su bari a yi ba a yi maganinsu to wannan shine abin da yake biye da imani da Allah to a wannan gaba har wa yau dai ana sanar da mu cewa har kullum abin da ake so da musulmi idan mai tambaya kan abin da ya jahilta idan mai tambaya kan abin da ya shige duhu ga abu zar Allah ya da shi yana tambayar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aikin da ya fi kowanne manzo yana karasa da shi saboda haka ana so bawa musulmi zama mai tambaya kan abin da bai zama masa garai a addini ba don in ya tashi ya yi shi ina da iliminsa ya fahimce shi shi yasa Allah subhanahu wataala har shi kansa imanin sai da ya fara gabata sa da ilimi yace fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi ka zama mai masaniya kai ilimin sanin babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai sannan ka biyo da ayyukan imani da ayyukan ba da gaskiya in ka jahilta a bisa rashin sani ka ce za ka yi to ɗuma sariya za ka shirme da shiriri ta za sai kai abin da yake aikin kafirci kana san imani kake sai kai abin da yake rusa yarda Allah kana san yarda Allah kake aiwata saboda haka lalle ana buƙatar al'umma ta zama mai ƙoƙarin sanin abin da ta jahinta don da abin za ta yi bisa ilimi sannan malamai suke cewa yaƙi ya zama mai martaba ta biyu da matsayi na biyu cikin mafifitan ayyuka da manzo ya faɗa wa abu zar bayan ya ce imani da allah ya ce sai kuma yaƙi don tabbatar da tafarkin allah ya faɗa haka don ya sanar da mu cewa yada imani da tallata musulunci da kai shi inda bai kai ba shine mafificin aikin da bawa zai yi bayan samun imani ya karɓi abin kuma yana taimakawa ci gaban abu ina kuma daƙi ne duk wani abu da zai ja abu da abu saboda yaƙi farma kafiran da suka ƙi karɓar musulunci kuma suke jin suna da ƙarfin da za su ja da musulunci suna jin cewa suna damar za su hana musulunci gudana to daƙile su da kuma tallan abin da kake ɗauke da shi na imani da musulunci zuwa ga inda bai isa bai isa to shi ne aiki mafifici da ike sama wa bawa yadda Allah da kuma sama bawa sakayya da tafi da abin da yake nema na sakayya shi yasa mala imamu a shafii Allah ya ji kansa da rahama yake cewa inda a ce Allah bai saukar da komai ba na alkur'ani sai suratul asri ta ishi ba'i. in ka tsaya tsaye sai ka ga wannan bayanin da muke ta kunshe shi dan Allah ya ce wal asr na rantse da zamani lokaci kaf gaba na rantse saboda muhimmancinsa dan kusan yana da kima a rayuwar da al'amuran ku baki ɗaya sai ce innal insana lafi khusr duk mutum ina cikin asara da tabiya sai keɓe wanda ba za su shiga cikin asara ba sai ce illal na ama sai da wanda suka yi imani kaga aikin da ya fi kowane aiki ko sai aka ce wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka nagari nagartattun ayyukan nan don a fito maka muhimman ciki mafiya wato ainihin kima kamar irin yaƙi da yanzu muke magana a kansa sai aka ce wata wasau bil haqqi wata wasau bil sabr suka wa juna wasici da gaskiya suka wa juna wasici da yin haƙuri sai kai haƙuri ka isa da saƙon addinin musulunci inda bai isa ba sai kai haƙuri ka iya gaba da gaba da arne har sai ka fi ƙarfinsu da musulunci ya tabbata sannan ƙoƙarin ka na ka isar da shi inda bai isa ba ai wasici kake da abu kyakkyawa a karɓa wanda kake kai dan kowa ma ya zama nagartacce saboda haka wannan gaba ana sanar da mu cewar bayan ba da gaskiya da Allah to sai kuma fafata yaƙi don ganin addinin Allah ya ci gaba da wanzuwa a ban ƙasa ya ci gaba da yaɗuwa da kuma wato anin isa inda bai isa ba sannan bayan haka malamai suka ce an goya da zamantowar yaƙi mafificin aiki bayan imani kasancewar bawa zai iya yin taransa don addinin Allah ya wanzu don addinin Allah ya ci gaba tun da ya ya rasa ransa a kan neman yardar Allah to ai wannan aiki na daga cikin mafifici an gane ko na daga cikin mafifici na kayan da zaka iya ranka addinin Allah ya ci gaba kamar irin abin da ya faru da wato ainihin saurayin da aka yi cikin banu isra'il wanda ya yadda a iya cire kibiyarsa a ja a ce da sunan Allah ubangijin wannan yaro a saki ta harbe shi ta same shi dalilin haka jama'a su ce to in ku haka ne ma mun ba da gaskiya da ubangijin wannan yara shi ya yi taransa amma bayan mutuwarsa kuma jama'a kuwa ya karɓa addinin da yake tuna daga cikin mafificin aiki tunda yadda za ka iya taranka addinin allah ya ci gaba to sannan bayan haka sai sake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam ce qultu ayyur riqabi afdal sai kuma ce da manzo wana bawa ne mafifici ma'ana in an ce arriqab bayi da ake iya siya ko a mallaka a yanta to abin nufi a dangane da abin da ya shafi bayi wane bawa ne za a iya a yanta don neman yardar Allah da kusantar Ubangiji a samu lada fiye da waninsa idan za a yi bangaren yan tabayi to shi ne kala manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ha inda ahliha bawan da ya fi daraja a gurin masu shi wa aktharuha thamanan ya fi tsada da yawan kuɗi a gurin masu shi kana da bayi sun kai goma amma ba bawan da kake ji da shi jajirtacce wajen aiki Ni kin kintsatse wanda in sayarwa za ka yi ya fi kowanne tsada Ba ya shi to idan za ka yi yanta bawa ka yanta wannan ya fi daraja da kima a gurin Allah dangane da sakayyar da za ka samu da kimar da za ka yi a gurin Allah subhanahu wata'ala to yanta irin wannan ya fi akan ka ɗauko wanda kai ma dama wahala kake ci da shi fama kuke haka yake ta fama da daɗi ba daɗi ake gurgura ga wannan kuma kana jin kama ka haɗe shi duk da bawan to ɗaukan wannan wanda ya fi daraja ka ‘yanta ya fi sa ka samu kusanci gurin Allah fiye da wannan su in kuma siya za ka yi ka ‘yanta to ka sayi irin wannan mai tsadar ka ‘yanta ya fi sa ka samu kusanci ga Allah fiye da ka sayi wanda yake raɓa-raɓan kuɗi to wannan shi ne mafifici ta bangaren abin da ya shafi wato 'yan tabayi wannan sai yake sanar da mu cewa wannan gaba yanayinta yanayin zubin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul Ali Imran da yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba fa za ku sami aljanna ubangiji ba ba za ku amsa sunan kun yi abin kirki kun cika mutanen kirki ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so mai bawa ko idan yana da bayi ga wanda ya fi kirki ya fi tsada ai ya fi sansa akan wanda ya fi arha ko saboda haka to wannan sai ke san da mu cewa duk da za mu wani abu na kusantar Allah subhanahu wata'ala to daukan abin da ya fi kima daraja mu bayar domin Allah ya fi sa mu samu sakayya gurin Allah mafificiya wannan kuma shi ke mun aikin da shi yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke cewa mun kasance a Madina muna turke dabbobi mu kiwata su su koshi su wato mai su bulbul saboda layya da muke wa Allah kaga wannan yana suna yin wanda ya fi daraja suna ɗaukar abin da ya fi ba a zuwa na magana cewa kusan ko kafuzurin a so a zuwa yanka to kai ma ka kira shi kafuzuru kaga sai ka karɓi lada kafuzuru kai ma ko ba haka ba to saboda haka so ake kai abin da ya fi kima ya fi daraja ya fi tsada to ka fi samun sakayya a gurin Allah subhanahu wata'ala shi sa sahaban annabi abdullahi dan umar Allah ya da shi ya kasance duk sanda zai sadaka sai ya duba abin da ya fi burge shi a dukiya ko abin da ya mallaka sannan sai ya sadaka saboda dacewa da abin da wannan aya take faɗa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun haka kuma abu Tsalha shi ma gonarsa da ya fi so tafi kowace cikin gonakinsa sai je samu manzon Allah ya manzon Allah ba da dukiyar da nake jin ta koli a cikin dukiyata irin wato gona ta bairuha ya kake ga zan yi da ita ice ina ga ka sa ta a makusantanka ta zama wato sadaka mai gudana gare su ko bayan ranka ce an yi haka ya manzan Allah manzo ce riba ka ci riba kasuwanci ka ci riba kasuwanci kasuwancin ka yi riba to wannan shine abin da sahabbai suka gino a su tambayi abin da yafi a faɗa musu kuma su aikata hukun saka ka dana ta abu kaza shi yafi sannan a iya kaza to a tunda shi ma dai in an yi yayi to haka to kaga ba za ka zama kamar su ba tunda su kullum abin da suke hankoro abin da yafi zasu kullum abin da suke hankoro me yafi su to haka ake so musulmi ya kasance a harkar aikin alkhairi ya zama akan gaba a harkar aikin shari ya zama karshen baya ina mai gujewa abu to bayan haka qultu fa in lam af'al yace sai nace ya manzon Allah in ban iya aikata hakan ba damar a ce gani da bawan da ya fi tsada in yan tashi in ban da wannan damar ta in yi haka me ya kuma mafificin abin da zan yi mai biye da wannan tunda a bayanin da kake min ka ce baya imani alhamdulillah an karbi imani an ba da gaskiya da Allah ka ce yaƙi sanin kowa da waɗannan sahabbai da su ake fita yaƙi shi to yana so a faɗo wani abu da baya yi yayi dan ya ƙara alkhairi akan alkhairi aka ce akwai magana yan bayi ka dubi mafi tsada ka yanta to mai ma bai da bawan ko bai da hanyarsa ci to banda wannan sai me a dai faɗo wani abin da in ji bana yin sa kuma na damar zan yin ƙara da shi ci to in ban aikata haka banda ikon yin haka ya manzan Allah qala tu'inu sani'a ishe zaka iya taimakon mai sana'ar yi wanda wani dalili na rauni yasa isa makansa yana buƙatar ɗaukin wani a sana'ar da yake kamar yaya akwai wani bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi ya yawaita irinsu ana cewa da shi ali a nan kawo maka zauna da shi ya saba idan ya fita gurin aiki ice yana cin karo da wani mutum tsoho tuko a wajejen festival nan yake ganinsa da mafitai da kuma fefe za a sako ita hoton nan ice ka gani sai ka tausaya masa to yanzu wannan ga rana ga zirga-zirga nawa kudin fefe yake nawa kudin mahuci yake ice kawai sai ya siya duka shi ba bukatar sun shi gidansa da fanka shi kuma shi ba amfani suke da fefe ba amma dai shi tun da bawan allah nan ya tsayu zai sana'a kansa in nemi halal shi ku sai taimake shi sai ya sai sai zo sai ya rabar haka yake in ya ci karo da shi wata sa gani sai kuma sai yawa sai je ya rabar a je a ci gaba da neman halar wannan taimakon mai sana'a an fahimta ko in ya fito ya kai ya kawo bai sayar ba ya kai ya kawo bai sayar ba sai ya tare ko sai kuma wani tunanin ya rikaba shi to kuma yanzu me zai yi ko bara zai je yi kuma an faɗi kima za ta zime a ji sarranka kuma ba baka abin da kake da bukata ba bai zama lalle ka samu abin da kake nema sannan kuma manzo yake cewa yawaita irin wannan roƙe naman fuskar ka ne zaka tashi ranar alƙiyama ƙwarin gwalba nama to kaga wannan taimakawa mai sana'a ko ku a'a ga mai kuran ruwa ya ciko ya yi sharkaf da gumi ya zo ƙetare wata kwata ta gagara ina ta kici kici da kurar sai ka kama masa ce turo barin ja maka danno sai turo sai ka ja ina fitarwa shikenan ka ka taimaka mai sana'a ko haka to da salo-salo irin waɗannan a'a shi sana'ar ya iya amma bai da jarin da za a yi sana'a ta ci gaba cewa na to kaga inda Allah sa ka kware a aikin nan gwanin kafintanci ne kai mu je yan gwangwan ni ma dai ba karfi ne da ni ba amma mu je yan gwangwan a samu katako mai kyau irin wanda an yi aiki da shi an zo sayarwa ka zo ka goge banka ka mana kujerun mata ka mana kujerun masu ɗinkin keke a mana 'yan bancina daidai misali mu zo a kasa da katsarewa ana sayarwa in an sayar da abin da aka samu na riba a rika ajiyewa in sun taru sun kai kuɗin da za su iya sake siyo katako ka damun da kuɗi na kai ka samu jarin ɗaga ko ba a taimaka masa ba an taimaka masa to da abubuwa makamantan irin waɗanda irin wannan gwamnatoci ya kamata a ce su mai da hankali masu kuɗi su mai da hankali akan irin wannan ba kyauta na baka ba mu zuwa zuwa yi a kai ana yi ana yi in ma ka ga cewar ya ɗore ya zarce ka fi karfin wani abin da kasa suka ce to da abin da na baka da abin da ya shigo a ji a ci gaba da jan jari Allah ya sa a faka ba za ka taba zama wato ka gugu a cikin zuciyarsa za ka zauna masa a rai ina kaddara ka ko me ya zama ko me ya samu ina jin cewa wane ne sala alkhairin nan nawa wane ne sanadiyar samun nan nawa to irin waɗannan guda nawa aka yi wa zuwa gaba kai kuma idan Allah ya ikonsa kakkan lokacin da kuma ba ka iya kanka wani abubuwa saboda jarraba ta rayuwa ko dama da kake da ita ta kau sai ka tarda irin waɗannan da ka taimaka kuma su za su rike maka taka matsala irin wani bawan Allah da ake magana na jin ma na taɓa faɗas ya taimaka wa mutane a san da yake da dama wata rana ina tafa a ƙasa ba motar ba abubuwan kuɗin ba komai cikin irin wanda ya taimaka wa ya zo ya ce ah, wani ai kama alaji wani ya je ya faki alaji ina zuwa haka shi zan je nan dan guri kaza ne to ina motar ce zan can yaushe yaushe sharbona da motawa ne ya dauke shi ya kai shi bayan ya kai shi inda zai kai shi ya dan kulle shi to ga wannan a ci gaba da hawa shi lokacin ya fi karfin wani bai masa bai masa ba dan yana jin cewa eh yayi masa wani abu yayi wannan to haka za ga irin wannan shi alkhairi rana ce da shi dadi ne da shi to irin wannan taimakawa mai sana'a taimakawa yadda zai ci gaba to zuwa gaba sai ga an samu karancin masu zama su ci daga gomin wasu ko kuma 'yan ashanta ke a miƙe kafa zaune gari banza za su yi karanci ya iya sana'ar amma kuma yadda za a yi ta haɓaka babu dama a taimaka ta haɓaka a saya shi sa ake cewa gwamnatoci wasu abubuwan da ake a zo a yi noma a yi tumatiri a zo na magana cewa a yi tumatiri bana ya yi kaye shiga yaran kagan shi raba raba to da an samar da abubuwan da za a rika saya ana markaɗa shi ana zuba a gwangwani ana fita wasu ƙasashen da su ko kuma a nan ɗin lokacin da kuma ya yanke ya kaɗan waɗannan kuma a fito da su a ci gaba da sayarwa sai ga wanda suke ba su sare ba to ire-iren waɗannan abubuwan ana so a taimaka mai sana'a ya ci gaba ya haɓaka shi ma yana daga cikin aikin alkhairi da ake samun lada da sakayya a gurin Allah irin waɗannan masu shugabanci ya kamata a ce duk sun sani na waɗannan hadisi har ka faɗa musu an ce kai ne mai bada shawara addini kar ga musu irin wannan ce to yan uwa a matsayina na mai shawara ga gwamna kaza kaza kaza kaza ka faɗa ma wannan a fito da irin waɗannan abubuwan a taimaka al'umma ko sai ka jana cewa ba shekara takwas ba sha takwas ba sai ka sha takwas ko yi to ne manzo ya faɗa masa cewar akwai wannan taimakon ga mai sana'a shi ma yana daga cikin abin da wato yake sabawa ya samu lada mai girma aw na li akhara ko ce ko kuma to wannan qala tu'inu sali'an dinnan akwai ruwa da take cewa tu'inu ba'ian, maimakon sani'an an gane ko in an ce sani'an mai sana'a ba haushe ma mai da sana'a yaransa shi ma sana'a yake ce shi in an ce bai'an wanda yake mabukaci sakamakon iyali sun maddaddazo ina da iyali da yawa an fahimta ko kuma rauni ya same shi bukata ta sa ta yi masa yawa to irin wannan ana bukatar shi ma a taimaka masa to saboda haka idan ka samu mutumin da yake wato ainihin kuma auta da akhara to wannan akhara kuma shine wanda bai iya wata sana'a ba kuma ba wani abu a hannunsa da zai sana'anta ce to ka gawa ne tunda baka iya sana'a ba kuma Allah ya sa da ƙarfinka. ka sa abin da za a yi ce zan karɓar maka haya kura inda ko kuɗin kura ba ka da shi kuma Allah ya sa kana karfi ƙarfi za ka iya tura zan karɓar maka kura haya ni zan biya kuɗin hayar yau ka je a tura abinda Allah ya sa aka sayar in Allah ya kai mu gobe sai ka wari kuɗin biyan kura ka baya kaga bai da shi bai da hanyar bai iya wata sana'a ba sai ka ce da wannan sana'a turawar a hankali a hankali za ka iya ta kuma ita ba matsala ba ce ko kuma ka je ka so damar rake ka ce zo kan kare na majalisar mu nan sai mu sha rake sanda kaza ana wuce ana siya zo kai kai anan kana yi an dana sai a wajen wani ka gurin kaza a rikasi to ana nan ana nan ana nan to kaga bai da sana'ar bai iya ba ba shi da kuma jarin sai ka samar masa aka fara ba wanda dama yana da ita bane tallafi yake bukata a shi bai iya ba wani abu da yake to jawo shi kace da shi kai zo ga wata dabara a raka kaza a raka kaza ko so da to wannan ma daga cikin aikin kirki da yake samar da lada mayawanci to bayan manzo ya faɗa masa wannan qultu ya rasulullah yace sai ce ya manzon Allah A ra'aita in ba'ubtu am ba'd al-amal ya kake gani ya manzan Allah idan na zama na rauni game da sashin waɗannan ayyuka da ka faɗo ni ma ba ƙarfin da zan taimakawa mai sana'ar ban da abin da zan taimakawa mara sana'ar ni ma rauni ya cin mun ya kake gani in an gagara samun ruwa yaƙi nan da ake magana harka ce ta iyawa da ƙwarewa da lafiya da to girma ya cin mu ni ma yanzu tsoho ne ba ma a fita irin da irin mu yaƙi to ya kake gani me kuma zan yi da zan ci gaba da samun alkhairi wani mafificin aiki ta takuffu sharraka anin nas sai maza Allah ce ka kame wani abin ki naka da ya samu mutane kada ka rika sakin magana akan mutane ce kai yi a hankali da wani yanzu ya kwaba ma magana Ka ga sharrin kai da ko ce bi shi a hankali in ya gama ta magana za ka daɗe ba kamanta ta to ka a same ka da haka ce ai wani ba dai tuggu ba ka san tuggu har arƙa maza ba ta taki wani ka san tuggu wance kun san makwancin tsiya ko to aka ce ka san makwancin tsiya an yi ba ai an yi ba ba asara ce ka san tuggu to me kenan kai me riba ka a cikin sanin tuggu dai saboda haka ana so ka mai sharrin ka daga mutane sai manzo yake cewa fa ha sadaqatun minka ala nafsi in ka tsayu da tsare kanka daga yin sharri ga mutane daga cutar da jama'a to kayi wa kanka da kanka sadaka muttafaqun alaihi bukhari muslim suka rawaito shi to wannan sai yake sanar da mutuwar cewa ashe kamewa daga aikin da yake sharri shi ma yana shiga karkashin aikin da mutum zai yi samu lada. kaga shi ba wani abu ka aikata ba kin yin kamewar da gai shine zai sa a baka ladan shine zai sa ka samu fifikon da darajar da ake samu shi bangaren kamewa ne saboda haka ashe aikin dan adam yi ne da bari an fahimta kyakkyawa a aikata a yunkura a taimaka mummuna a kame a dakile a hana to za ka samu daraja da matsayi a gurin Allah an kai sannan hadisin na sanar da mu ashe mutum na iya wa kansa da kansa sadaka tunda ka ki cutar da wani za ka samu lada ka jawo kanka samun alkhairi kamar wanda zai bada sadaka ga wani kuma ba shi lada to haka kai ma akan kanka in ka hana kanka matsala ga wani ya zama to sadaka ga alkhairi a gurinka ba a ji sharri ba ko a gani to ka yi wa kanka da kanka sadaka ka tara kanka ayyukan alkhairi da za ka yi murna da farin ciki da ganin su wannan gaba ta kamewa daga sharri da jama'a tana tafiya bai daya da hadisin manzo da yake cewa almuslimu man sallima almuslimuna min lisanihi wa yadi musulman kwarai shine musulmin da wato mutane suka kubuta daga cutar harshensa da ta hannunsa ba za a zuwa suka ɗauki biro ka rubuta ce ka ga yadda za mu ai mun sai da ake a rubuta rubuta ce kai masa ya sa hannu in ya sa hannu an gaba da shi a binne masa abu a bashi ba daidai ba a rigingine a bai bai ina sa hannu a ci gaba bari ku ji kwanan za a cikume shi to kakai haka ko ka ƙara zero ko ka rage duk cutarwa ce ko saboda haka irin waɗannan duk ba daidai ba ne musulmin ƙwarai shi ne wanda musulmai suka hutu daga cutar harshen sa da ta hannunsa kowa ana son barka yake da shi to wani hadisi na koda mu abubuwa kamar haka ina sanar da mu cewar tushen ayyuka shine imani in imani ya samu to ayyuka in suka zama nagartattu za su samu shiga gurin Allah subhanahu wataala sharaɗan karɓarsu sun samu nagarta aiki da kuma kyawun imani da ingancin ƙuduri sannan hadisi yana sanar da mu cewar ayyukan da baya suke daraja daraja matsayi matsayi ne aikin da ya shafi imani shine koli abin da yake taimaka ci gaban imani da yaduwarsa shi ke biye da shi ko kana aikin kirki kuma kamewa daga sharri ma ina daga cikin ayyukan alkhairi su da ashe ayyukan da baya suke na alkhairi matsayi matsayi ne daraja daraja ne wato mataki mataki ba su zama bai ɗaya ba sannan hadisin yana sanar da mu cewar yaƙi don taimakawa addinin Allah da cigaban gaban tafarkinsa ina daga cikin mafi kolin ayyukan alkhairi sannan hadisin ina wato kwadaitar da mu akan taimakawa wani kamar da aka ce a taimaki mai sana'a da ma mara sana'a wanne a taimaka masa to wani hadisi na sanar da mu cewa musulmi mai wayo shine wanda yake tsayuwa da yin ayyukan kwarai kuma yake nisantar ayyukan da suke miyagun munana abinda muka yi da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya fe mana والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وبعد da farko kafin karanto tambayar da aka turo muna addu'a da roƙon Allah subhanahu ta'ala ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a wannan ƙasa malam alhassan sa'id jos da Allah ya warasuwa a ɗazu muna roƙon Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa mutumin kirki ne masanin alkur'ani cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya kira zuwa ga allah mun suke shi a madina shekara biyu ya kammala ya taho ya baro mu a can maka shekara biyu ma muka ta mutum ne mai wato kaddara abokin zaba ko ya girme ka ko kana kasa da shi da muna cikin 'yan ƙasa da su amma in ka ga hulɗar mu kai ka ce waɗanda suke sa'o'in juna ne kuma daga cikin alkhairinsa da wannan gida ya samu farkon dawowa ta wannan unguwa lokacin da muka fara koyarwa a wannan makaranta ta wannan gida shi ya ba da kati ga malami da ya taso daga jos idawo nan ice in ya zo kano ya neme ni duk abin da ya kamata na alkhairi a yi masa a kan ƙoƙarinsa na mai koyarwa na addinin musulunci aka kawo muka ɗauke shi zama malami a makarantar nan mai koda alkur'ani aka samu wato ainihin zakakuran ɗalibai ta dalilin haka mu ma alkhairin sa ya same mu bawon Allah ne mutumin kirki masanin alkur'ani ko mai kira zuwa ga Allah Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya ji kansa da rahama wannan yake ce assalamu alaikum dangane da wanda yake kiwon dabbar da take haihuwa sau biyu a shekara sai zamani ya zo da wani tsari wanda idan aka yi mata allura za ta haihu so uku a shekara menene hukuncin haka ya halatta inda ita za ta haihu lafiya lau da kanta ta samu ciki ta haihu ba wani abu in har zai ba da damar dan da aka haifa ya kwari a sake samun wani ba matsala ba dan cewa ta haihu so uku za a ce to don me sa aka ta haihu so uku ta take so biyu ba laifi bane a shari'anci tunda ba zai cutar da ya tafi kuma in allura da ake ake samun abin da ake samu ba zai cutar da wani za su ci abin da aka haifa din ba inda cutuwa shine musulunci bai da abin da zai cutar ba amma lafiya lau za a samu dan kalau da lafiyarsa da komai da komai kuma ya girma a ce ba wata matsala za ta faru amma in idan an ci wannan allura za ta fito a jiki kai da kace za ka san ci. a to sai a ce bai halatta an fahimta amma lafiya lau akwai dusar da za a bata ta ci za ta samu wato ainihin damar da in aka barbare ta a lokaci guda za ta iya samun ciki a shekara su uku mai kwan sau biyu babu wani matsala a ciki eh, ya halatta ba laifi Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك